a wannan lokaci a cikin wannan shiri hanya madaidaiciya shiri wanda yake zo muku daga wannan tasha mai albarka al'ulaya tv hausa inda kuma muke tare da sheikh muhammad ali wanda shine wato yake mana bahasi a cikin shiri din kuma idan dai masu kallon mu masu girma suna biye da mu har yanzu muna nan akan wannan maudu'i mai magana akan kiran sallah a musulunci da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu har zuwa karshen zama din haka makalla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to kamar dai kullum ne malam barka da isuwa to alhamdulillah malam jamilu alhamdulillah to akan makalla yau dai zan fara da tambaya to la ba cewa ainihin duk da dai dama maudu'in namu kamar da masu kallon masu girma suka kasance ta suke kasancewa tare da mu shine ainihin kiran sallah kusan zama kusan uku ko hudu da suka gabata duk dai ana kan shi to shi wannan kiran sallah din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 رسول رب العالمين الموسي أمته باتباع الثقلين النبي العربي المؤيد والرسول الحاشمي المسدد أبو القاسم مصطفى محمد اللهم, اللهم صل على, على محمد وآل محمد, محمد وعجل فرجهم so kamar kullum muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu a wannan wuri A mai albarka na gidan tv alwalaya hausa a inda muke gabatar da shi wannan shiri na hanya madaidaiciya sannan kuma muna nan a cikin maudu'u mai suna kiran sallah a musulunci na'am kamar yadda yanzu kuka gabatar da wato bayani kusan zama iya cewa wannan shine zama na hudu a mm-hmm. cikin shi wannan maudu'u din kuma tambayan da kuka yi mana tana da muhimmancin gaske saboda ko ba komai muna so ne mu kawar da abubuwan da muka tabbatar a baya da suka gabata mm. game da abin da ya shafi mafarkai da muka kawo mana cewa a mahanga ta su yan uwan ahalus sunna sun tafi akan cewa asalin ko kuma ainihin shi kiran sallah mafarki ne ba wai wahayi ba ne a kai mm. wanda kuma sai muka tarar da misali a cikin littattafansu yanzu abin ya ci karo akwai abin da ake ce mishi tunka da warwara yanzu kamar tambayin da kai mana cewa shin kiran sallah mujarradin kawai shela ce mm. a yi wa mutane cewa ya a mutane ya yi kowan cewa ku zo a haɗu a yi sallah kawai shi kenan ko ko kamar yadda kuka faɗa a mai ake cewa aƙida ce ta musulunci abin mm. nufi shine wata wato shuka ce wacce musulunci ya shar'anta ma al'ummar musulmi a matsayin cewa wannan abin addini ne wanda yake da wato mai ake cewa asasi da kuma tushe daga shi Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Amsa a dunkule kafin mu karanta mana mahangogi guda biyu na makarantu guda biyu makaranta ta ahadul bait alaihi salam da kuma makaranta ta yan uwan ahlus sunna ah, amsa a dunkule shine cewa kiran sallah da aka shar'anta mana shi a cikin wato musulunci ba kawai mujarradin yekowa ba ne ba kawai mujarradin shela ba ce ba shelantawa ba ne ba cewa ku zo a yi sallah kawai halas mm. idan muka bibiyi ruwayoyi za mu ga cewa waɗannan alfaz ɗin ko lafazzan da ake furci da su to suna da ma'anoni masu yawan gaske kuma littattafai sun yi mana bayanin waɗannan ma'anoni ɗin bayanin su waɗannan ma'anoni ɗin shi zai tabbatar wa masu kallon mu cewa kiran sallah ba mafarki bane ba saboda mafarki ya yi kaɗan ya fassara su waɗannan wato alfaz da kuma sharhin da aka yi musu waɗannan lafuzza wannan sharhi bai taƙaita ba kawai da makaranta ta ahadul ta alaihi salam wannan hadda a makarantun yan uwa ahadu suna su akan kansu sun tafi akan cewa kiran sallah ba wai shela ba ce kawai balantana a ce wani ya ga wannan kiran sallah a cikin bacci kawai sai ya tashi faɗa manzo Allah a addini ne balma koyarwa ce balma akwai waɗansu wato abubuwa na tauhidi yake koyarwa a cikin kiran sallah ɗin wanda yake nuna cewa wato wanda duk zai mafarki in dai ba Muhammadu Rasulullah bane bai yi mafarkin wannan mm-hmm. wato kiran sallah din muƙaddara cewa shine yayi to shi kadai ne zai fassara mana abin da ake nufi da waɗannan alfaz din amma mafarki yayi kaɗan ya fassara abin da waɗannan alfaz ɗin aka wato suke nufi a kai da kuma wato sirrin da ke da sirrin da ke cikin su mafarki yayi mm. kaɗan na mutumin da yake ba wato masu bai zo da irin waɗannan abubuwan wannan yake maka cewa wato tushe na kiran sallah ba wato mafarki bane kamar yadda su wato yan ka suka tafi kai an gane ko ba kuma wato ra'ayin wani bane sannan kuma ba jabara ila alaihissalam ba ya zo ya kiran sallah a gidan duniya sai wani halifa ya ji misali la kai tsaye aka yi wa manzan Allah wahayin shi kiran sallah ɗin akai wannan karan na cika mara surutu bari in kawo hmm. mana wato mahangan wato yan uwanmu ahal suna inda suka tabbatar mana da cewa kiran sallah aqida shi ta musulunci kuma waɗannan alfas ɗin suna ɗauke da tauhidi da cewa Allah ta'ala shi kaɗai ne ya kamata a yi ma bauta sannan kuma sai mu gangara mu tafi a mahanga ta makarantu na ahadul baita alaihi salam a can sai dai mu faɗo wani abu da yawa amma ma'anonin ba ma da lokacin da za mu tsaya ma mu gaya wa masu kallon cewa ga ma'ana abu da kiran salata ke nufi mm. saboda hata su a makarantun yan uwa ahli suna sun kawo tafasir masu yawan gaske wanda yake nuna jalala na Allah subhanahu ta'ala da kuma cewa waɗannan alfasun da ake faɗa wato lalle suna da waɗansu ma'anoni wanda suke masu nauyin gaske suna buƙatan a samu malamai waɗanda suke da ilimi a wannan fage ɗin su tsaya su yi mana wato bayani dalla-dalla har mu iya fahimtar haƙiƙanin me wannan kiran sallah ɗin yana da sirri bal asrar a cikin shi kiran sallah wala Allah in mun samu dama in mun samu taufiki a wannan zama ɗin mu faɗo su asar ɗin wala Allah in mun samu in hmm. kun ba mu samu sai bari zuwa lokaci na gaba idan Allah ta'ala kai mu lokacin lafiya insha Allah na'am ana iya haska mana shi wannan littafi na yan uwa mu ahlus sunna mai suna al-minhaj ko kuma littafin da aka fi sani da wato sharhi na ko sharhu sahih muslim na mm. wato ibn al-hajjaj wanda aka fi sani da annawawi cikin wannan littafi na shi al-minhaj inda aka yada shi ne daro ihya ituras al-arabi beirut bugu na biyu a cikin juzi'i na hudu shafi na tamanin da tara mm. mujalladi tara ne amma me ake cewa kowane mujalladi yana dauke da juz'i guda biyu ne sai zamanto wato juz'i guda goma sha takwas ne ahsantum eh. to mu a cikin juz'i na hudu zamu yi kawo mana ma'anan abin da kiran sallah yake nufi a su mahangar 'yan uwan mu ahli sunna a gurguje sannan kuma yi intikali zuwa abin da su makaranta ta ahlul bait alaihi muslim suke tabbatarwa akan cewa kiran sallah aqida ce ba wai kawai mujarradin yekuwa bane ba ga wai kawai mujarradin shela bace a ah, mm. yana da ma'anoni masu yawan gaske an gane ko ana iya haska mana da yake rubuta yana da yawan gaske sai dai masu bibiya su biyo mu a hankula na'am yana cewa ƙala shi mai wannan littafi din al-qadi mm. iyad da me ake cewa annawawi ya dauko wannan maganar ce sai saka a cikin sharhinsa na shi muslim din amma mm. maganar ta al-qadi iyad ce yake cewa ƙala shi al-qadi iyad ne yake faɗa wannan magana din shi akan kansa yanzu mai wannan matanin a ƙarshe ya rubuta cewa wannan na nakalto daga wato alqadi iyad shi mai sharhi na annawawi wa alam ka sani kai mai karatu annal adhana kalimata kalimatun jami'atun li aqidatil iman mushtamilatun ala nau'aihi min al aqliyat wa sam'iyat فأوله إثبات الذات وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن ماذا أضدادها وذلك بقوله الله أكبر وهذه اللفظة ما اختصار لفظها دالة شنو دالة على ما ذكرناه إكشا كسني كما كراتو شكرا صلى وتكلم أشي وشتك تتتلمي أكيدا إيه؟ جامعة لعقيدة الإيمان تا واتو مي أكي شوى أكيدة إيماني وچا تتترى نوعي قدابيو نهانكلي دوكم أبن دي شافواتو نقلي wato hankali shine abin da hankali yarda shi akan cewa eh lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala kuma bai kamata a yi mishi wato tarayya ba a wajen bauta kamar yadda kuma mai sam'iyyat suka zo kamar alkur'ani da kuma me ake cewa nususul ruwa'iyya suka suka mana bayani akan haka mm. yake cewa eh, fa'awwaluhu shi farkon kiran sallah shine mai tabbatar da zatin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma shi abin da zatin Allah cancanta da shi na kamala da kuma tsarkake shi daga dukkan abin da yake wato abin da bai cancanta da shi ba na kamala din mm. yake cewa wannan shine ma'anan Allahu akbar ita wannan kalma an ce Allahu akbar mai kiran sallah zai kiran shi Allahu akbar yace to wannan lafazi din duk da lafazi ne a dan takaitacce mm. amma yakan yi nuni akan abin da muka faɗa a baya in shi mai bayani din yake cewa thumma masarraha bi isbatul wahdaniyya wa nafi diddiha min shirka ma min al-shisma min al Eh, shirka almustahila fi haqqihi subhanahu wa ta'ala sannan yake cewa sannan bayan wannan sai tabbatar da cewa wannan wahadanin shi ta Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kore mi kore abin da yake wato Allah ta'ala bai dace da shi ba kamar ita shirka din kenan mm. an gane ko wanda yake cewa almustahila fi haqqihi subhanahu wa ta'ala saboda mi mustahil ne a cikin Allah ta'ala shi abokin tarayya a cikin wato al'amuransa ne da kullun ko in ce cikin mulkinsa a bisura me ake cewa mukhtasara samuwar abokin tarayya din shine mustahili amma so da ai akan ce mashi akan akan jingina gare shi jazakumullah khairan mm. na'am kamar me kuke so ku faɗa kenan wato kamar wato samuwar na'am ko kuma ambatan kishiyanta kishiyanta kishiya ga Allah zan ce masu ambato suna ambato suna dangana wa Allah kishiya so a aikace kenan amma samuwar abun wujudin abun ne babu eh kamar mun koma me ake cewa su kamar na abin da ya shafi mai ake cewa mantik ko falsafa ko mm-hmm. na'am duk da ke ba mahallin bane amma da yake kun yi ishara ce to lalle haka din ne kuwa sosai har ma a aikace a aikace ma mutane sun fi nuna shirka ga shi Allah subhanahu wataala din mm. su musulmi ne cewa sun san da cewa ba wani abin bauta da gaskiya da kuma wanda kamata a tsarkake shi kamar shi Allah din amma a fagen aiki kuma sukan yi shirka da shi Allah subhanahu wataala din a gurguje hmm. yake cewa wa hadhihi umdatul iman wa tauhidi wannan Allahu akbar da ake karantawa a lokacin da ake kiran sallah wannan wani ginshiki ne na iman da kuma kadaita Allah subhanahu wa ta'ala akan dukkan mi waɗansu waza'if na addini sun masarraha bi isbatin nubuwa bayan an ci Allahu akbar Allahu akbar sai aka zo aka yi mai ashhadu an la ilaha illallah sai aka zo aka yi ashhadu anna muhammadar rasulullah misali na gurguje nake kawo muku hmm. sannan sai yake cewa آه، ثم آه، صرح بإثبات النبوة الشهادة ماذا؟ النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهي قائدة ماذا؟ عزيمة بعد الشهادة بالوحدانية وماذا؟ وموضعها بعد التوحيد لأنها من باب الأفعال الجائزة ماذا؟ الجائزة الوقوع وتلك المقدمات من باب ماذا؟ الواجبات وبعد هذه القواعد ماذا؟ قواعد ماذا؟ كملت الأقائد ماذا؟ الأقليات fima jibu wa yastahilu wa yajuzu fi haqqihi subhanahu wa ta'ala Na'am. Bayan an tabbatar da wato girman Allah subhanahu ta'ala da kuma sha'aninsa da kibriya ɗinsa da sauransu sai kuma a zo akan me sai a zo akan abin da ya shafi wato tabbatar da annabta ta manzo Muhammad dan Abdullah da kuma shaida akan cewa shi dan sako ne Allah subhanahu wata'ala. Mm. Yake cewa wannan wata ka'ida ce babba bayan shahada ta me ta wahadaniya. Yake cewa sannan kuma Ah, babu ko shakka wannan tana daga cikin af'al ɗin da me suke me ja'izatul wuqu'i ce an gane ko dole ma ne zaman ta tabbata akan wannan akan abin da muke magana akai ita mhm. wannan muqaddima ce ta abin da shafi me min babul wajibat wannan muqaddima ce shimfiɗa ce ta abin da shafi wato cewa wannan abubuwan dole ka ce ashhadu anna muhammada shino rasulullah yake cewa bayan waɗannan ƙawa'id din to a ƙa'id na hankali sukan yi me sukan kammala cewa akwai abin da yake wajibi ne kai akwai kuma abin da yake mustahili ne ka jingina wa shi Allah subhanahu wa ta'ala kamar mm. shirka kuma wajibi ne ka tabbatar da wato mi annabci na manzo Muhammad dan Abdullah da kuma cewa shi dan sako ne na Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wannan ya juzu fi haqqihi subhanahu wa ta'ala ya yake cewa ya halatta ka ce Allah ta'ala menene shine wato makadaici shine kaza kuma shi ya aiko da manzo Muhammad dan Abdullah haka yake cewa bayan nan summa da'a ila ma da'ahum ilaihi sannan shi mai kiran sallah dinga kiran su zuwa ga abin da Allah ta'ala ya kira su bayi zuwa gare shi menene shi min al ibadat fada'ahum ila salati madha wa aqabaha ba'da isbatun nubuwa li'anna shino ma'rifata wujubiha min jihatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min jihatil aql عرفتم كيف؟ ثم ماذا؟ ثم دعا إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم وفيه شنو اشعار بامور الاخره ومن ال ماذا من ال كيف اقول من البأس والجزاء وهي ماذا اخر تراجم عقائد الاسلام bayan an tabbatar da abin da ya shafi wato annabta ta manzo Muhammad dan Abdullahi akan cewa kuma shi wato dan sakon Allah ta'ala ne daga nan sai yake cewa mi sai kuma za a yi kira mutane a kira su zuwa mi a kira su zuwa ga abin da shi manzo din ya zo mana bayani akai na'am me za a kiransa zuwa gare shi za a kira bayi zuwa ga sallah yake cewa an jinkirta sallah ne a ce an jinkirta kiran mutane zuwa cewa su zo su yi sauri zuwa ga sallah bayan shahada ce ta manzo Muhammad dan Abdullah saboda me saboda an tabbatar da sallah ne bayan tabbatar da annabta me yasa saboda ba zai yi bane ba a san sallah din sai ta hanyar shi wanda yake wa to ba annabi annabi ne mm. ahsantum yake cewa me saboda ta hanyar manzo maka san me sallah <laughs> an gane ko shi yasa aka jinkirta cewa hayya ala salatin bayan me bayan ashhadu Allah ilaha eh, ashhadu anna muhammadan rasulullah mm. yake cewa wannan ba zai ba ta hanyar hankali a tabbatar da wannan dole sai ta hanyar me sai ta hanyar bayani sai ta hanyar wahayi sai ta hanyar wato wani ne zai zo mana bayanin wannan mm. to wane ne zai zo mana wannan bayanin shine manzo Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wa to ashe kaga kenan yanzu shi da ya san ma'anonin irin waɗannan alfas na kiran sallah shi ya kamata a ce ya zo ya wannan bayani din ba wai wani ya zo da mafarki bai ce ga abin da me ake cewa aka ce a aikata ka gani wannan yana gano a cikin mafarki wannan bai ganuwa malam jamilu idan kawai bai ganuwa a cikin mafarki musamman ga waɗanda suke ba su ba ma'asumai bane ba kamar suwa kamar hata su sahabbai din ba ma'asumai bane ba amma ba zai su gaira waɗannan abubuwa a cikin mafarki ba saboda wannan bayanin nauyi ne na manzo Muhammad dan Abdullahi wazifansa ce aikin hmm. sa ne shi ne wanda aka aiko da isar da mutane saƙo shi ya kamata ya masa wannan bayani din wa illa ya kamata ce suru suka yi mafarkin su ma suna da wannan ma'anonin ko wannan sharhin abin da shi kiran sallah ke nufi akai an gane ko hmm. wannan kina cewa wato kiran sallah ba mine ne ba ba kawai mujarradin shela ba ce hmm. aƙida ce ta musulunci wannan kawai in ka koma a littattafai na yan uwanmu wato a littattafai na makaranta ta ahlul bait al zaka da yafi wannan yawa malam jamilu bahasi ne bal zaman maki ne bala anan za ka san su wane ne ahlul baita alaihi assalam anan al-imamu alaihi assalam zai dinga kawo mana mai bayanai ga abin da ita wannan Allahu akbar take nufi na'am ya kawo mana ga abin da misali ashhadu Allah ilaha take nufi ga abin da ashhadu anna muhammad rasulullah take nufi kuma gaban mutane wannan bayani din gaban mutane amma za mu zo insha Allah a gurguje mm. yake cewa sannan kuma bayan an kira mutane zuwa ga sallah sai aka kira su zuwa ga me aka kira su zuwa ga abin da yake cewa shine al-falah wato rabo wa huwa al-fawz shine wato rabo din rabauta mm. wal baqa'u fi na'imil muqim sannan kuma zuwa ga raban da idan har mutane sun karba shi wannan kira din na sallah to babu ko shakka za su tabbata a cikin mi ni'ima ta Allah subhanahu wataala na abinda da ita sallah ta tattara na ni'ima da sauransu shi sama Allah ta'ala bai halicci bawa ba dan ya zamanto in ya bashi lada da zamanto ladar shi tana da iyaka ne a'a ya yi shi ne don ya to in har zai ba shi lada sai to ilal abadi ne zai amfani da ita wannan lada din mm. daga nan sai yake cewa ah, na'am sai yake cewa fihi ma za ish'arun bi umur al akwai jin cewa akwai al'amura na wato abin da ya shafi bayani kamar da shafi ranar lahira min alba'asi na abin da shafi wato za a taso da mutane kuma za a saka masu yake cewa kai ma wannan shine tarajim shine wato abin da ya kamata mu tarjama da sunan a aqida ta musulunci mm. sannan ya karrara wannan bayanin bai kamata shine as-salat lil-i'lam بالشروع فيها وهو ماذا da iman maza ماذا وتكرار zikir maza inda الشروع في maza في ibada. wannan ba sai na kawo shi saboda me abin da nake son faɗa wanda yake umda ko wanda yake wato madugun abin da ke cikin wato bayan shi na faɗa akai saboda gushewar lokaci ina so in sauri ne in intikali zuwa ga ruwayoyi na ahlul baita alaihim assalam kafin mu tafi hutun na rabin lokaci a donkule mhm. a wannan me ake cewa a wannan bayanin din shine cewa mun tabbatar masu kallon akan cewa kiran sallah ba mi bane ba ba kawai mujarradin a yi shela bane balantana a ce ai da masu da aka ta shawara ana neman yaya za a yi a zo a samu da shi kiran sallah din mm. sai wancan ce a sa wato abin yahuda wancan ce a sa na nasara wancan ce a sa kyalle wancan ce an nema mafarki akai la la la la al'amarin kiran sallah ba al'amari bane kawai na abin da ya shafi menene shelantawa shelantawa kawai na'am al'amari na abin da shafi wato me ake cewa wato aqida a tabbatar ta cewa ga fahimta kowa Allah shi yake fa dan mutane su san wannan ma'anonin abin ta yanda an ce Allahu akbar kowa zai ji abin shi'uriyan cewa bari ya bar abin da yake na aiki ya sauri ya je wurin wacce rahama din mm. ya je wurin wacce bauta din ya je wurin wanda yake ya cancanta ya mishi bauta din shine Allah subhanahu wa wajen wancan babban rabo din wajen wancan babban rabo jazakumullahu khaira an gane ko to wannan shine ma'anar kira sallah ba wai an shi ne kawai dan ana neman fitan ya za a yi aji ko ya za a yi misali mutane su zo su yi sahuna abin da shafi mai eh, zuwa su halarci sallah la shi kan kansa wannan azan din ya tattara wadansu ma'anonin da suke da ma'anan da doli ga wanda yake mai imani da ya ji wannan abin cewa eh lalle zai bar komai ne ya je ya sallah shi yasa ma yawanci inda mun fahimci ma'anan abin da take nufi babu ko shakka ba wanda zai dinga yin wato wasa da yin sallah wannan da mutum zai koma cikin wato irin misali a ma'anoni na ita alfaz din kiran sallah wanda ahlul bait suka yi mana bayani a kai mm-hmm. to lalle zai sa mutum da ya ji an ce Allahu akbar to zai zabura ne sannan kuma zai sa mutum ba zai ƙara yin wasa da kiran sallah ba ma'ana shi a karan kankin kansa kiran sallah zai ƙara mahimmantar da shi a cikin wato sallolinsa na yau da kullum kai ma zai ji ba zai iya yin sallah ba sai ya kira sallah saboda abin da ya kunsa da kuma maganin da yake yi da kuma irin cututtukan da yake kawarwa kai ma da irin wato arzikin da yake jawo ma mutum da mutum zai ji wannan to babu ko shakka ba yanzu a yi mai sallah ba tare da ya kira sallah ba ko da ko ta kama shi kadai zai yi sosai kai ma har ya zo akwai inda ba sai ma lokacin sallah ba ba sai lokacin sallah ba ya zo da waɗansu abubuwa kawai kai kiran sallah don samun lafiya za mu yi ishara in mun samu lokaci kan in zaman tona cika sosai da surutu wato a matsayin ibada zikiri ambatan Allah sosai a ahsantum wannan kina cewa kenan ba mafarki ba ne ba muna kawo muku wannan da mu tabbatar masu kallon mu cewa fa abinda waɗansu suke cewa wato mafarki mafarki ba mafarki ne kiran sallah kiran sallah wahayi ne Mm. malam bari a haska mana wannan a gurguje malam Jamilu kafin lokaci na tafi yanzu zaka iya ce min lokaci ya kusa tafiya na rabin lokaci eh, misali eh ba laifi muna da yan mintuna haka nan to alhamdulillah mm. wannan ana iya haska mana littafi na kitabut tauhid ne wato na Sheikh Saduk. na'am rahmatullahi alaihi ina cewa alkitab at-tauhid al-muallif al-shaykh al-jalil al-aqdam as abi ja'far muhammad ibn ali ibn al-husayn ibn babawayh al-qummi الناشر مركز أهل الذكر لنشر تراث أهل البيت عليهم السلام جزء فرقو شافي ندريبيو دا تلاتين دا تقوص إزوا شافي ندريبيو دا أربعين دا ديا أتكي شو أن لتافي إنزام كاو أبن da ya وإلا wa illa gaskiya ba zai bane makawo komai da komai shi sama a lokacin da nuna masu kallon mu na kan nuna musu akwai alamu da nake nuna cewa ba zan iya kawo duk abin da shi ya ishara ba dalili saboda ya yi yawa sosai malam jamilu ya yi yawa ya yi yawa saboda wanda yake buƙatar sama da haka sai ya koma ga Allahu khaira wanda yake buƙatar sama da wato abin da mai bayani yana iya koma shi asalin littafi na shi kitabut tauhid zai samu bayanai akai na'am a gurguje ga abin da yake cewa ana iya haska mana cewa qala haddathani Musa ibn Ja'far an abihi Ja'far ibn Muhammad an abihi Muhammad ibn Ali an abihi eh, Ali ibn al-Husayn an abihi al-Husayn ibn Ali eh, ibn Abi Talib alayhi salam qala kunna julusan fil masjid idha sa'ida madha آه، المؤذن المنارة أنا ياك ما تأتي إذني إذ سيد المؤذن ماذا المنارة فقال الله أكبر الله أكبر شوف ماذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فبكى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الله أكبر وبكينا ببكائه فلما فرغ المؤذن قال أتدرون ما يقول المؤذن الإمام علي يقول قلنا الله ورسوله ووصيه أعلم فقال يعني أمير المؤمنين لو تعلمون ما يقول لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فلقوله الله أكبر معان كثيرة منها ماذا أن قول المؤذن الله أكبر يقع على ماذا قدمه وأزليته وماذا أبديته وإلمه وقوته وقدرته وهلمه وكرمه وجوده وعطائه وكبريائه جل جلاله الله أكبر waɗannan kalmomin suna da yawa na sa kamar nukta guda uku saboda me ba na iya kawo su ina son ɗan ishara ne zuwa ga abin da ke ya sawwaka ne al-imam ali al-islam yake cewa ruwayan daga wane ne ruwaya ce daga Musa bin Ja'far daga mahaifinsa Ja'far bin Muhammad shi kuma daga mahaifinsa Muhammad bin Ali silsila zahabiya ce jazakumullahu khaira ahsantum har zuwa ga Ali bin Abi Talib alaihi salam yake cewa wane ne ke faɗa wato al-Imam Hussein yake cewa yake cewa ana abihi al-Hussein ana Ali bin Abi Talib qala kunna julusan mun kasance wato muna mi zaune a cikin masallaci sai mai kiran sallah ya tashi ya hau bari yayi mi ya kira sallah yace mi Allahu akbar da yayi wannan kabara guda biyu fa baka amirul mu'minin ali alayhi salam ma da amirul mu'minin sai zama imam ali ya fashe da kuka sanda aka ce Allahu akbar din nan ah, a gurguje yana fadin, yana yin wannan kuka da waɗanda suke tare da al'imamu ali alayhi salam sai suke suma mi? sai suke kuka minti nawa gare malam jamilu jazakumullahu <laughs> khaira sai zamanto eh sai zama to wato me ake cewa suma sai suke kuka su waɗanda suke tare da al'imamu ali alayhi salam an gane ko mm. sai ke cewa shi al'imamu ali alayhi salam sai ke cewa bayan mai kiran sallah ya kare kiran sallansa yake cewa wai shin kun san abin da yake faɗa shi mai kiran sallah din ne a cikin waɗannan alfas da yake cewa Allahu akbar Allahu akbar suka ce la Allah da manzo da wasiyyan manzan Allah an gane ku su suka san abin da yake faɗa kai mun ba mu sani ba mm. faqala sai al-imam Ali ke so ya gaya musu cewa law ta'lamuna ma yaqul da kun san haƙiƙanin abin da yake cikin su waɗannan wato alfas na kiran sallah yake cewa da kun dinga yin dariya kaɗan kuma kun dinga yin kuka da yawa saboda Allahu akbar dinnan tana da ma'anoni masu yawan gaske hmm. daga cikin abin take da shi shine cewa in an ce Allahu akbar tana ba da ma'ana akan cewa shi Allah ta'ala menene kadimi ne tuntuntuni samamme ne in an ce kadimi ba yana nufin wato tsoho ko abin a a'a samamme sannan azali ne sannan da ma shi abadi ne wanda ke ba zai taba kawo karshen baya da wani karshe sannan me ake cewa masani ne sannan kuma wato yana da kudura ta kowa sannan kuma gashi me ake ce masa wato dauriya ai ta sa'o amma ya jure mm. ga shi da karamci a ga shi da kuma wato kyauta a saba mashi amma kuma ya yi me ya yi gafara da sauransu shi da bayarwa ba tare da sai an tambaye shi ba mm. kai ma ga kibriya ga girma an gane ko to wannan kowace kalma sai da al'imam ali zo kuma zo fassara ta me ake nufi da karam me ake nufi da jod me ake nufi da ata me ake nufi da kibriya sai da zo mana bayani shi yasa mu da wannan lokacin za mu kawo su so wannan a takaice kenan insha Allah a makta na gaba sai zamanto idan mun dara cikin hutu na mai ake cewa na rabin lokaci sai zamanto mun dora akai to alhamdulillah ga insha Allah muna godiya sosan gaske Allah saka da alheri ilahi ah, masu kallon mu masu girma ah, a daidai wannan lokaci zamu dakata saboda hutu da zamu je na takaitaccen lokaci idan mun dawo zai zama an dora akan inda aka tsaya insha Allah da fatan za ku dan jirace mu a ah, to alhamdulillah masu kallonmu mu masu girma uh, mun dawo kamar da kuka ah, kamar da dai muka yi muku bayani dama cewa cikin taimakon Allah idan mun dawo daga wannan hutu na takaitaccen lokaci za mu koma ga malam domin ya dora mana akan wannan bahasi to insha Allah yanzu haka za mu koma gare shi da fatan za ku ci kasancewa tare da mu akan makalla kuna gabatar da wannan bayani dangane da abin da ya shafi shi kiran sallah sai ya zama mun dakatar da ku saboda hutu da muka ji. Na'am gafarta Malam Jamilu muna cikin yi mana bayani abinda shi a Sheikh saduk rahimahullah ya yi mana bayani kuma ruwaya ce daga al'imamu Ali alaihi salam wato yake fassara mana ma'anonin alfaz din ita wato kiran sallah akai mm. wanda kuma ga wanda yake ah, zai tsaye ta'ammun a cikin su lafuzza din na abin yake fassara mana zai ga cewa idan waɗansu abubuwa ne masu yawan gaske. daga nan a gurguje ba zan tsaya bai zaman na tsawaita akwai inda yake cewa ana iya haska mana da shi littafi din inda yake cigaba da cewa wa amma qauluhu ashhadu anna muhammadan rasulullah yake cewa yaqulu ushhidu allaha anni ashhadu an ilaha illa allah mm. ya allah ilaha illa huwa wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyuhu wa safiyuhu wa madha najiyuhu arsalahu ila kafatin nasi ajma'ina bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد من في السماوات والأرض من النبيين والمرسلين والملائكة والناس أجمعين أني أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله سيد الأولين والآخرين yake cewa amma magana in an ce ashhadu Allah ilaha ashhadu anna muhammadar rasulullah ga abin take nufi in ji al-imamu ali alayhi salam duk da ban kawo maku ma'anan menene Allahu akbar tabi take nufi ba me Allahu akbar ta uku take nufi ba me Allahu akbar ta hudu take nufi ba sannan me ashhadu Allah ilaha illa duk ba mu kawo bit tafasil mun kawo ne a dunkule eh wato akalama kalla kuna so ku ce Allahu akbar ta farko ma'anar da take bayarwa ta biyun wata ma'ana take bayarwa kuma Allahu khaira ahsantum ta uku ma daban daban take bayarwa ma daban ahsantum tare da dillal fuzzan guda ne kuma eh, eh amma akwai kowane wato maqta abin da yake nufi akai haka ma ashadu Allah ilaha illallah ɗin ta farko akwai ma'ananta ashadu Allah ilaha illallah ta biyu akwai ma'ananta kuma wannan bayanin ya fito ne daga kofar birnin ilimin shi ne al'imamu ali alaihi salam babul ilimi kenan hmm. babi ne kofa ta ilimi bayan nan sai yake cewa mai shi kanshi ashadu anna muhammad rasulullah annabi sun yi bayani yanzu ba duka bane muka kawo mana ashadu anna muhammadan rasulullah ta farko ga abin take nufi ta bi ma ga abin da take nufi to ga abin da yake cewa a dunkule yake cewa ushhidullah ina shaida wa shi Allah subhanahu wata'ala cewa ni na shaida cewa babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah ta'ala sannan kuma na shaida ina shaida wa shi Allah subhanahu wata'ala cewa shi annan Muhammad sallallahu ta'ala alaihi bawan Allah din ne mm. kuma manzansa ne kuma annabinsa ne kuma wato me ake cewa safi ɗinsa ne sannan ma sa ne sannan kuma ya aiko manzo ɗin ne zuwa ga baki ɗayan mutane an gane ko mm. ashma'in da ya aiko shi da mi bilhuda da shirya aiko manzo da addinin gaskiya don ya zo ya mi don ya zo ya bayyanar da shi wannan addini din ga dukkan waɗansu addiyan da suka gabata ko da su waɗanda suke wato mai ake cewa mushrikai ba sa son bayanan da shi manzo din zai zo ya akai yake cewa sannan kuma ina mi mai shaida wa shi Allah subhanahu wa ta'ala cewa afon ina mai shaida ma cewa duk ina masu shaida wa duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin wato mai ake cewa kasai daga cikinsu daga annabawa da manzanni da mala'iku kai ma da mutane ga baki daya mhm. cewa ni na shaida akan cewa annan muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shugaba ne na farko da na ƙarshe wato sayyidul awwalina ne wal akhirin mhm. shugaban mutanen farko shugaban mutanen ƙarshe ma'ana kai ma ba dan shi ba babu mubalaga hadisi ne ba don manzo ba ma da ba a halarci duniya ba da ba a halarci lahira ba ba don manzo ba na'am hadisi ne bayan nan sai yake cewa wafil marra athaniya yana cewa ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu alla maza hajata annahu arsala muhammadan ila madha ila nasi bashiran wa nazira. nadhira ودائيا إلى hmm. munira. Fa وسراجا an karahu wa jahadahu wa lam yu'min bihi adkhalahu Allahu azza wa jalla wal iyaz billah nar jahannam khalidan mukhalladan la yanfaku anha abada na'udhu billah la yake cewa idan aka ce ashhadu anna muhammadan maza rasulullah ta biyu kenan abinda take ma'ana take bada magana eh take bada ma'ana shine cewa yana shaida akan cewa la hajata annahu maza babu wata bukata cewa annahu arsala muhammadan ila nasi bashiran wa nazira yanzu ba mu da wata bukata Allah ta'ala ya riga ya aikowa ya aiko wanda zai zo zai mana mi bayanin menene shi tauhidi mm. menene addini me ma wato ibadan da ake so mu yi zai bishara kuma zai gargadi zai gargadi shine manzo Muhammad dan Abdullah yake cewa sannan kuma mai kira ne zuwa ga shi Allah dan amma da izinin shi Allah subhanahu wataala sannan sirajan ne wannan duk me ake cewa wato balaga ta wato me ake cewa alfaz na larabci Mm. sirajan munira ne an gane ko shi fitila ce mai haskakawa manzo muhammad dan abdullah wato fitila ce mai haskaka mi wanda ke cikin duhu zuwa ga shirya cewa ka dawo mai zuwa abin da ke shine daidai manzo Allah haka yazo aka aiko mana shi akai mm. yake cewa faman ankarahu wanda zai cewa manzan Allah misali ba shi ba ba annabi bane ba ko kuma ya inkara a matsayin sa cewa shi ba manzo bane ba waje wato yayi jayayya ta mi ta cewa ya san cewa shine amma da gangan ya yi mi ya yi karin abin ya fasan cewa shi din ne manzo din amma ƙi na zuciya ya fahimta ya gamsu eh, amma ya ƙiya shi ta ƙi karɓa abin mm. an gane ko sannan ƙin iman da shi manzo ma a Abdullah to Allah ta da shigar da shi a cikin wuta ta jahannama kuma ya zamanto yana madawwami a cikin ita wannan wuta din la an anha abadan la haula wala quwwata illa billah ba yanda za a yi a iya raba shi ita wannan wuta din me yasa saboda ya riga ya kafirta Yakin ƙin iman da wa da manzo Muhammad dan Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi a ƙarshe a gurguje kuma ana iya haska mana wannan maqta din wanda yake ba sai na kawo ha ƙarshe din ba amma zan karanta wannan a gurguje inda yake cewa wa amma qauluhu hayya ala salati ai hallumu ila khairi ma a amalikum yake cewa ah, wa da'awati rabbikum وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وإطفاء ناركم التي ماذا أوقدتموها على ظهوركم وفكاك رقابكم التي ماذا رهنتموها بذنوبكم ليكفر الله عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم ثم بعد ويبدل سيئاتكم حسنات فإنه ملك كريم إكتشاز الفضل العظيم وقد ماذا أزن لنا معاشر المسلمين بالدخول في خدمته والتقدم إلى ماذا بين يديه wannan shine ma'anan in an ce hayya ala shino hayya ala salati mm. ma'anan da take badawa kenan so billahi alaika yanzu idan aka ce ka ji ma'anan wannan hayya ala salati din ka tsaya ka fahimce ta da kyau duk da ke mun takaita akwai sauran bayanai me zai hana idan lokacin mai kiran sallah lokacin zai cewa misali hayya ala salat wani abu ne zai tsaya haya shagaltar da mutum har ya ce bari in kare wancan aikin sannan in zo in yi sallah bai kamata ba a ce wato idan lokacin sallah ya sai mutum ya ce a'a sai ya kammala aikinsa da kyau komai da komai sai ma ya ga kaman ba wani abin yi kaman bai da wani abin yi sannan sai tashi sallah wal iyazu billah wannan gafala ce kana musulmi sai ka tsaya ka kare sai ka kare ba mutane ansa a cikin waya sai ka kare sauti sai ka kare komai sai ka kare chatin sai ka gama baka da komai bacci mana shi ne ɗaukar sai bari ka tashi kai sallah ko rana tana shirin faduwa in sallah a zahar ko kuma la'asar ce me yasa haza mu gabatar da dan wato wannan shagala dan wato me yasa haza mu gafala haka saboda me da za mu tsaya mu iya fahimtar hakikanin abin da ke cikin waɗannan ma'ani da na shi kiran sallah babu ko shakka babu wani musulmi wanda ke karɓa sunansa da musulmi tsaya na wasa da sallah hmm. a ƙarshe me yake cewa a gurguje afuwan yake cewa hallumu ila khairi a amalikum me yake cewa ku yi sauri zuwa mi yin ayyukanku yalla ku tattaru ku yi sauri ku tafi zuwa mai ake cewa ayyukan kuwa suke na alkhairi yake cewa rabbi rabbikum ku je ku karba wato da awa kiran da shi ubangijin ku yake muku me yake cewa sari'u ila magfiratin min rabbikum yalla ku yi sauri zuwa mai ake cewa gafaran ubangijin ku wa itfa'i narikum allati aishin awqattumuha ku ji sauri ku je ku bishe ku kashe wannan wutan wacce kuka kunna ma kanku ita ala zuhurikum saboda me saboda wato ayyukan da kuka kasance kuna aikata yau da kullun kuka loda wato me ake cewa me ake cewa bayakin ku a matsayin wato kaya a matsayin kayan lodi ku yi mm. sauri ku je ku fice ma kanku ku kashe ma kanku wannan wuta din ta bala'i wa iyaz billah wannan abin da ma'anan hayya ala salat daga cikin daga cikin ma'anonin da kenan kenan ya zama na wato ita sallah tana zama dalili ta gafarar zanubai jazakumullahu khaira malam jamilu sallah wasila ce ta mi neman mai cewa bawa ya kai ga mai ake cewa neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa mace yake cewa inna salata menene tanaha anil fahsha'i wal munkar tare da sallah ba a bayyana zaman to an samu maza al wal munkar a gurguje yake cewa mi yake cewa wato wutar da auqadtumuha ala zuhurikum ku ne kuka kunna ta da kanku wutar laifuka mm. to ku yi sauri ku je ku yi mi ku kashe wannan wuta din yake cewa wa fakaki riqabikum allati rahantumuha bi dhunubikum ku je ku yanci wayayanku mm. ko kawukanku daga mi daga wato abin da ya zama to kun jingina wa kanku na zunubai yanzu jinginan ku wali iya zubila a wurin Allah kamar yanzu a ce mutum ya baka jingina na gida to yanzu ku zunubai a matsayin zunubai ku bayi wato kamar matsayin wato jingina ce gare ku mm. ku je ku yi mi ku fanshi waɗannan mi zunubai da sauri izuwa mi zuwa sallah na'am li yukaffira Allahu ankum sayyi'atikum da wannan ne Allah ta'ala zai mi zai kankare maku zanubanku wa yaghfir lakum zanubakum sannan kuma yayi mi yace na gafarta muku yanzu wa yubaddil shino sayyi'atikum hasanatin sai a canja maku da mi da abin da ke munana da hasanat din da ma ba a san iyakan hasanat din ba sayyi'atin hasanatin ya kawo mm. an gane ko fa innahu malikun karim shi Allah subhanahu wataala mai mulki ne amma wani mai mulki a zalimi la ashahu mm. mai karamci karim ne karim ne ba mai mulki ba ne wanda zai maka gori balma ba zai maka gori ba zai ma bi ka yana kashe ka a wannan karim ne karim ne wannan mm. karim ne yake cewa zul al azim yana da mai ake cewa falala mai girman gaske to ku sauri ku zuwa mai ake cewa halalarsa tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qad azina lana balma har ya ba mu izini mu ma'ashiral muslimin ya ku taron musulmi ku yi mi bid dukhuli fi khidmatihi ku yi sauri ku je ku yi ma Allah ta'ala hidima amma fil haqiqa za ku yi kanku hidima ne wattaqaddum in kuna san ci gaba an san ci gaba wannan shine ci gaba ila ma za bayna yadayhi wato ku je a gaba gaban zatin Allah subhanahu wataala shine mi halalar ku ta mi ta sallolin za ku sallata akai dan ya zama to kun samu rahmata Allah subhanahu wataala malam jamilu wannan shine kiran sallah lalle dai ka ayyuhal muslimun wannan shine mafarki kenan kun yarda cewa yanzu amma muku farki ne akan kiran sallah ba wanda zai cewa wannan shine kiran zai ce ake zai ce maka wato kiran sallah mai ake cewa mafarki ne akai kun fashi irin wasu daga cikin ma'anoni na kiran sallah abinda suka kunsa kenan lalle dai kam wasu daga ciki fa wasu daga cikin ma'anoni na kiran sallah waye wani sahabi za a yi wannan wahayi din waye kuma zai cewa ya mafarki waɗannan abubuwan sauransu kun san cewa wannan wannan wato me ake cewa kiran sallah ake cewa wato mafarki ne la shakka wala raiba kiran sallah bai da asasi da me ake cewa bai da alaka da mafarki wahayi ne Allah subhanahu wataala ya sauko da manzansa shi kuma ya shar'anta ma mutane cewa ga abin da Allah ta'ala yake nufi da shi kiran sallah yi. akai yayi ma kuma me yake cewa waɗanda ya kamata ya musu bayani ya musu bayani ya musu tafsiri ya musu bayani ma'anonin alfaz din daga cikin shi ne akwai kofan ilimin sa na'am wanda yake cewa ma allamtu shay'an illa wa allamtuhu aliyan alaihi salam Allahu akbar ba wani abu da shi manzo Allah yake cewa bai ake duk wani abin da sun sai da gaya ma Ali gashi shine al-Imam Ali ke fassara mana wasu daga cikin ma'anonin abin da kiran sallah yake nufi wannan yake tabbatar ma da cewa menene malam Jamilu wato tambayan da aka yi kiran sallah ba kawai mujarradin a ce ana son mutane su haɗu bane kawai su yi su yi jami'in sallah ba mujarradin yekowa bane ba mujarradin shela bane ba mu jarrada abin da shafi mai ake ce masa ba wato kawai ana so dai kawai ku zo ku sal a'a ana so ne a faɗo ɗansa abubuwa da ke cikin kiran sallan wanda in kun fahimci haƙiƙanin ma'anan kiran sallah babu wani mahaluki ɗan adam musulmi wanda ya iman da Allah da manzo da ranar lahira ya tsaya na wasa da sallah wannan shine girma daga cikin mai ake cewa wato irin abubuwan da shi al'azan ya kunsa akai a takaice ko in ci a dunkule kenan eh, babu lokaci da zan iya wasa a da haka in wani tambaya da sai zama tukuna da kada abin da aka samu din ya wadatar kuma muna godiya sosan gaske to aka makalla da yake akwai tambaya ta gaba cewa duk da ita ma dai tana da alaka kuma kamar ci gaba ne na wannan bayan da kuke yi cewa cin ko shi ko kiran sallah din haka yana da wani tasiri ga rayuwar dan adam na'am jazakumullahu khaira ahsantum malam jamilu ahsantum mm. jayyid jiddan kuma a ce tasirori jazakumullahu khairan jayyid mm. Ah, na fahimci ita tambaya din kuma insha Allah azim wannan ko ba komai muna da wannan sosai a cikin duniyar musulunci kuma dukkan makarantu guda biyu ah, suna da wannan itiqad din suna da wannan imani din cewa kiran sallah shina da tasiri a tattare da rayuwar dan adam mm. daga cikin tasiransa shine yau dinnan in aka haifa mutum abin haihuwa akwai hadisi da ya zo ingantacce daga manzo Muhammad da Abdullahi cewa ga yanda ya kamata ku yi wa 'ya'yanku misali in an haife su me ake cewa a matsayin wato waɗanda suka yi farkon zuwa duniya a matsayin wato jarirai ko kuma jinjiri misali to ga abin da ake umarta da a yi masa akai bari fara hmm. karanta mana littafi na yan me ake cewa makaranta ta ahlul bait da yake mana ishara kan irin waɗannan wato bayanai din mm-hmm. ah, na'am ana iya haska mana shi wannan littafi din ah, wato alkitab wasailu shi'a المؤلف الفقيه المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر الآملي المحقق والنشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإيهاء a لإيهاء التراث الطبعة الأولى جزئنا 21 shafi na 406 a nan wurin akwai ruwayan da ta zo mana kamar yadda wal alami ishara zuwa wato waɗansu littattafai ne wa ahli sunna su ma da suka haɗu wannan ruwaya din wacce take magana ka abin da ya shafi mai ake cewa idan an wato an samu abin haihuwa to ga abin da manzo Allah bada umarni da a yi masa akai na'am ga abin da yake cewa babu istihbab al adhan fi madha fi uzn al mawlud al yumna bi adhan as salat wal iqama fi madha fi al yusra qabla al qat'i madha surratihi aw al iqama fi madha fi al yumna Muhammad ibn Yaqub عن آه، علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم على محمد من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في أذنه اليسرى فإنها إسمة من الشيطان الرجيم fa innaha ismatun min ash-shaytanir rajim daga cikin abin da kuka yi tambaya akai muke su mu ba ansa akai batun tasiri ahsantum ruwaya ce daga wato abi abdullah al sadiq alaihi yana cewa qala shi al sarki cewa manzon Allah yana cewa duk wanda aka haifar masa da maulud wato abin haihuwa falyu'adhdhin fi udhnihi al-yumna yayi mishi me yayi mishi kiran sallah a kunnansa na dama Mm. an gane ko kiran sallan da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya zo mana da shi wanda a cikin kiran sallan me yasa muke ta kokarin mu kawo irin waɗannan bayanan shin shimfiɗa ce akan waɗansu lafazza guda biyu da za mu zo mu ta faɗa a kai mu yi al'akhaz rad a tsakanin su don mu tabbatar wa da duniya cewa ga ainihin sahihin kiran sallan da manzan Allah ya zo mana da shi Mhm. za mu yi bayani akan abin da aka goge a cikin littattafan al'ummar musulmi duk da yake gogowa yana nan za mu nuna shi hayya ala khairul amal an goge shi manzo Allah zo da shi amma aka goge shi a matsayinsa na sunna aka zo da bid'a ita ce mi as-salatu khairun an nawm wacce manzan Allah bai zo da ita ba aka zo da shi wacce manzan Allah ya zo da shi aka kawar da shi aka fitar da shi kiran sallah subhanallah to wannan za mu zo a zama maki masu zuwa mu zo ya zama mun baje wannan a faifai masu kallon mu su kalla sai mana hukunci wannan a dunkule me yake cewa idan an haifi abin haihuwa a yi mishi kiran sallah a kunnensa na dama sannan kuma a yi mishi ta da iqama ami a kunnensa na hagu me yasa yake cewa wannan isma ce ismatun min shaitanar rajim in aka yi ma wato abin haihuwa irin waɗannan wato abubuwan da muka faɗa kiran sallah da kuma tada iqama kamar yadda manzo Allah ya faɗa to zai zamanto kariya ne ga shi wannan abin haihuwa din daga shaidan mm. wanda yake jefaffe ar-rajim kamar yaya kariya kariyan tana da iyaka a nan bai nuna mana iyakanta ba bisura ama cewa mi kariya ce ta mi kariya ce ga shi wannan abin haihuwa din daga shaidan wanda yake me yake cewa wanda yake wurgar da mutane ko yake hambar da mutane ko yake wato yin wani abin da yake bai yake zamar da mutane daga kan daga hanyoyi masu yawa ahsantum wannan kuma kada ka ce mu muke da wannan hadisin kawai hada a cikin tafam yan uwan ahlus sunna haka ne ga abin da yake cewa aljami'u as-sahihu ko kuma wanda aka fi da sunan turmizi ko ka ce mishi aljami'u as-sahihu ko ka ce mishi menene sunan turmizi na Muhammad bin Isa eh, Abu Isa a Turmizi a salami wanda aka yada shi a Daru Ihya Itras al-Arabi Beirut juz'i na hudu tahqiq ahmad muhammad shakir wa akharun a na hudu shafi na casa'in da na'am casa'in bakwai shi ma ya kawo mana wannan hadisi din wanda muka yi wanda muka yi ishara a yanzu nan a gurguje yake cewa حدثنا muhammad بن بشار حدثنا يحيى بن من يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان an asim Ibn عبيد an عن عبيد الله بن أبي رافي عن أبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا ماذا فعل أه؟ ماذا فعل أذن في أذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة cewa shi ya ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya yi ya yi kiran sallah a cikin mi a cikin kunnan al Hassan al-Mushtaba alaihi salam dan al-Imam Ali alaihi salam lokacin da Sayyida Zahra salamullahi alaiha ta haifi shiwa shi al-imam hasan al-mushtaba alaihi salam me hmm. yake so mana ishara anan yana so mana ishara akan cewa wannan sunna ce zaunaniya kaga anan babu ne ikhtilafi da mu da yan uwan ahar suna mun tabbatar da cewa kiran sallah kariya ce daga ruɗa ko daga mi ake cutar wani shedan haka yake saboda kenan yana da alaka da abin da kuke tambaya akan cewa shin ko yana da tasiri shi kiran sallah na shi na tasiri an nuna mana ruwaya ɗin malam jibril makarnu na wani tasirin da kiran sallah yake da shi akai hmm. man la yahduruhu al-faqih al-muallif al-shaykh al-jalil al-aqdam as-saduq abi ja'far muhammad ibn ali ibn al-husayn ibn babawai al-qummi juz'i na farko shafi na biyu, anan shima ya kawo mana ruwaya wacce take da alaka da cewa kiran sallah yana da abin da ya shafi mai ake cewa tasiri a tattare da wa rayuwan dan adam wato kiran sallah zai iya zama wato magani an gane ko ba wai zai iya ya ma zama tunda manzo Allah ya faɗa yanzu manzo Allah zai ce cewa ismatu ma zama min shaitanir rajim mm. haka magani ne an gane ko ga abin da yake cewa babu azan wal iqama wa sawabu ma al mu'azzinin yake cewa shaka hisham ibn ibrahim ila abi al hasan ar-ridha alaihi salam yake cewa eh, saqamahu wa annahu la lahu fa'amara an yarfa a sautahu bil adhan fi manzilihi qala fa fa'altu dhalika fa an Allahu anni madha suqumiya kamar rubuta wa kasra shinu wulidi na'am ina masu neman abin da ake kira da karuwa ko kuma haihuwa mutumin da yake yana ta neman haihuwa bai samu ba ga magani da sharɗin ka iman da abin da ahalul bait alaihi wasallam suka fara akai saboda yawanci muna da maganinnika muna da rawayoyi so amma wani lokaci rawayin kuma ingantattu fa mm. kada ka ce mana a ingantattu ne amma saboda an babu imani yana da rauni imani da sai zama to kaga kawai ai bai zai yi ba babu sakankan cewa ahsantum babu ya babu sakankan cewa cewa lallai wannan Allah din mai yi ne mai jazakumullahu khaira ma lajim mm. la ahsantum kaseeran da akwai wannan imani din to da abubuwa da yawa an samu waraka akan su yanzu ka kiran sallah mutum ne ya kai ƙara izuwa wa izuwa al'imamu rida cewa fa ni gaskiya ba na haihuwa ina tasan in haihu don in sami ‘ya'ya to yanzu ya zama ƙara kenan ko kuka shine kuka ƙara mm. nan a hasantu malam jamilu eh. za a cewa kuka ne saboda ƙara wato ya zamanto a kowane ke cutar da shi ko abin da ya kamata ka sai ka ƙaransa jazakumullahu khairan kuka ya kai mm. kukansa izuwa ga al'imam rida alaihi salam na cewa shi bai samu mi me ake cewa haihuwa sai mishi ya bashi umari akan cewa mi abin da ya kamace ka idan kana cikin gidan kana sallah ka dinga wato ɗaga sautin ka sosai a lokacin da zaka dinga wato kiran sallah na sallan da kake sallata matukan kana aikata wannan Allah zai baka haihuwa Yace sai na je na aikata abin da al'imam bai bani umarni akai sai kuma Allah ta'ala ya tafiyar da ita wannan mi wato wannan hukuma ta rashin haihuwa sai na sai zama na samu mai ake cewa na samu yawan 'ya'ya a tattare da ni saboda na aikata abin da al-Imam yake da bukata akai Mm. kamar kana so ka ce mana lokaci ya kuma ina sauran wani hadisi eh, a gabatar da shi ba matsala نعم بهار الانوار يكي شو بهار الانوار al العلامه الحجه فخر الامه المولى الشيخ محمد باكر المجلسي قدس الله نفسه او سره نعم da 89 shafi na 235 zan kawo hadisi na karshe a gurguje ta inda mm. an ce mana a ah, lokaci yayi a cikin shi wannan littafi na biharul eh, anwar wanda ke da mujalladi kusan ɗari goma haka yake an gane ko na'am me yake cewa masatul eh, wafa beirut a lubnan mm. juz'i guda 110 ne yake cewa masdarul kitab mawqi asubuddin ya asubuddin ya asubuddin sune suka yi mi sune suka yada shi wannan littafi mai suna biharul ko ce biharul anwar na al'alamu al'allama al-hujja fakhrul madha al-umma mm. al-majlisi haka yake an gane ko me yake suna mana anan wurin yana cewa a cikin wata ruwayan shiga abin da yake ce mana anan wurin in ban yi kuskure ba sai zaman tunan mana a gurguje saboda lokaci yana cewa lokaci ya riga mana ba amma an Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq alaihi salam annahu dakhala alaihi man rajulun min mawalihi wa qad madha wa qad eh, wa'ika wa qala lahu alaihi salam mali araka mutaghayyiran lawn fa qultu ju'iltu fidaka yake cewa wa iktu wa akan wa akan shadidan منذ شهر ثم لم ماذا لم تقلع الهمة عني وقد عالجت نفسي بكل ما وصفه إلي المتعرفون فلم ماذا فلم أنتفئ بشيء من ذلك فقال له ماذا الصادق عليه السلام فقال تعالى كوك قال كراتن زا إمانة بيان تو أحسنتم مكان تاكو يكي تشيوا الإمام الصادق عليه السلام يكي تشيوا wani mutum ne ya zo a wajensa yana daga cikin wato mai ake cewa su mabiya makaranta na shi al'imam na wato yana daga cikin mabiyan al'imam sadiq alayhi ya kama shi kuka ko ya kama shi abinda ku faɗa da zu mm, shine kuka din kuka ko mm. yake cewa ina fama da abin da ya shafi wato tsananin rashin lafiya zafin jiki mm. ina fama da shi sosai amma kafin ma ya faɗi wannan sai al'imam yake cewa ina ganin ka kamar duk launin ka ya canja wato kamar yanayinka ina fama da zazzabi kenan da a eh. takaice kila mm. Alamun suna cewa baka da lafiya sai ya ce ina fama da zazzabi ne tun wajen wata daya da suka da ya wuce sai ki cewa kuma har yanzu ban samu saukin shi wannan din ba sai ki cewa kai ma duk abubuwan da aka bani na maganin nuka waɗanda suke da alaka da sanin magani duk na yi amfani da su amma har yanzu ban da shi wannan wato rashin lafiya bana shi abin da shafi wato zazzabi mai zafi sosai mm. sai alimama yake cewa ka yi mi halla a zarara kamisa kai ke cewa ka ballami ka balle wato kaman butanni santun butanni na riganka mm. sai ka shigar da kanka a cikin riganka riganka wanda kake sanya ka balle ka sa kanka a ciki ka cire ballin kenan sai ka shiga ciki sai ka shiga ciki ka saka kanka a ciki mm. sai ka yi me sai ka kwalle kiran sallah ka kuma yi iqama ka kuma karanta me sura ta alhamdu guda bakwai yake cewa babu ko shakka duk wanda ya aikata wannan zai mi zai rabu da abin da ake kira shi da mi da alhumma ko kuma zazzabi wanda mm. yake mai mai tsananin zafin gaske ikon Allah mutum ya balla rigansa ya sa kansa a cikin rigan wato ya lullaba kansa cikin rigan ya lullaba kansa a cikin rigansa ya kira sallah da sauti sosai sannan kuma ake cewa ya yi mi ya ikama sannan ya karanta suratul fatiha ah, guda kafa bakwai to insha Allahul azim zai yi mi zai samu waraka zai samu waraka daga wannan ah, abin da shafi shi A rashin lafiya din mai tsanani ko kuma zabi mai tsanani sosai mm, wannan daga cikin wato tasirin da shi kiran sallah yake da shi a tattare da rayuwar dan adam mm. duk da akwai sauran bayani amma lokaci ya riga yamma sai dai mu hakuri insha Allah mun shiga lokaci sosan gaske to muna godiya sosan gaske Allah ya sa mu amfana ilahi masu kallon masu girma za ku ƙara dakatar mu a nan daidai wannan lokaci din kasantuwar za mu je hutu na takaitaccen lokaci idan mun dawo zai zama an buɗe layi domin ku tofa albarkacin bakunan ku masu kallonmu masu girma mune muku barka da sake dawa daga wannan hutu da muka je na takaitaccen lokaci kuma kamar da yadda na faɗa shine cewa a irin wannan lokaci kuma za ku tofa albarkacin bakunan ku ta hanyar kiran waya ko kuma turo saƙonni yanzu haka muna tare da bako assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh malam jamilu yana barka da warhaka to malam kabiru ana haka mune muku barka da shigowa cikin wannan shiri bismillah to godiya na ke matakin kamar kudin jarumi na gwani na sheikh muhammad ali mai suna gwanaye na barka da warhaka to ta malam kabiru muna godiya sosai da sada zumunci da ake ta yi mana ilahi a matakin farko yana abin da ke magana shi ne Eh. a ah, wannan zaɓe aka gudanar yau shi ne gaskiya wannan shi ya tabbatar mana da cewa a ah, wahazi da ta idana sun yi wasa da hankulan mutane san gaske mm. domin Allah sun yi wasa da hankulan mutane san gaske mutum zai zo zauna a cikin shago da sunan masallaci ya dinga faɗo masu zanu kai ka ɗauka cewa a gidan aka dinga saukar da wahayi subhanallah domin Allah domin Allah ya jama al'umma al'umma ya fata mu girma hankalinmu wani zai ce muka a'a an yi shawara wani zai ce an yi mafarki anya anya sai aka fuska wannan kira sallan yanzu anya akwai harbi zai ya ɗaukar wannan nauyin ai san ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mm. to ah, muna godiya sosai malam kabiru muna kira muna kira ga al'umma mhm. ya kamata kowa da tsanin ya yi tsansu shi san cewa kiran sallar nan ba ba ra'ayin wani bane ba mafarkin wani bane wahayi ne mm. haka yake to ga dukkan alamu a ah, malam kabiru ana haka wayar tasa ta yanke ba tare da ya kammala bayanin da yake gabatarwa ba muna godiya duk da haka mun gode sosai kuma yanzu haka muna tare da bako assalamu alaikum wa rahmatullah to na'am mu ne muku maraba ina jin kamar eh ina jin kamar muryar malam muhammad al-amin eh sosan gaske na ɗau murya mu ne muku barka da shigowa cikin wannan shiri bismillah rayukan mu zama fansa ga manzon Allah da Allah amin Allah ya tabbatar da Sheikh Jamil da Allah a sai mana da gaisuwa wajen Sheikh Muhammad Ali to alhamdulillah malam yana jin gaisuwa malam muna godiya sosai da sada zumunci mun gode sosai gaskiya fadin ya manzon Allah kana muku fatan alheri muna muna godiya musamman mu sake ce yan uwa murnar wannan babban haihuwa da aka yi a cikin wannan na'am to ga dukkan alamun shi ma muhammad al'amin mun rasa shi ba don ya kammala sa ba muna godiya sosan gaske za ka muna tare da wani bako din assalamu alaikum wa alaikum salam malam salihu gana to malam salihu gana da farko muna gaida malam ali to muna godiya sosai wallahi muke yi sosai muna fatan ilimi kwarai ikon Allah bayan haka kuma shirin nan da yake gabatarwa na Imam Jafar As-Sadiq mm, wallahi ina waye kale mu kwarai to ni na ga wangabu sai al'umma su bani tausayi mm-hmm. malum masu bani aushi saboda me yasa wallahi wallahi malam mm-hmm. abin akwai tsoro in subhanallah na'am to fa me yake faruwa ne yau kuma shi kira na uku kenan kowanne da kansa na yankewa ba tare da an kammala bayani ba to da fatan dai wannan tangarɗa din za a kauda ta muna godiya sun gaske muna fatan zai sake kira bai kammala ba kuma ga shi kiran nasu ya yanke to yanzu haka muna tare da wani bako ɗin assalamu alaikum alhamdulillah mun gode Allah da fatan kuna lafiya alhamdulillah alhamdulillah mun gode Allah madalla kuna gaishe da malam akwai hello na muna jin ka eh za mu so mu ji sunan bakon nama amma muna ji bismillah yau kana dina eh to a gaishe min da malam muna godiya sosai gafarta malam mun gode eh akwai eh akwai wata tambaya da nake so na yi ne to bismillah Allah ya sa mun sani yawa misali kamar mutum yana so zai tafiya in yi mm. tafiya misali kamar zai tafi kamar abuja mm. hello na muna jin ka tafi kamar abuja mm-hmm. muna ji yawa kamar zai tafi yawa zai tafi abuja kamar yana azumi zai yi aji azuminsa ne ko kuma zai yi tafiya da azuminsa ne ya je ya dawo ko kuma a'a ko kuma zai iya azuminsa ya wuce ne ya koya abin nan zai iya tafiya aji azumi ko kuma a'a zai tafi da azumin sa. to shi kenan ba komai insha Allah malam zai ya shafi hukunce hukunce ne ya shafi hukunce eh, hukunce idan da hali malam zai zai zai dan yi magana akan hmm. abin insha Allah yanzu haka muna taro da wani bako din assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na'am kana tare da alhaji abu daga talata mafara zan farar to alhaji abu daga talata mafara mu ne muku maraba da shiga cikin wannan shiri bismillah alhaji abu mala mala Allah ya saka mana alheri da kasa mala ya ba mu wannan hasalazu na'am malam muna godiya a cika wani ba mu wannan asrar malam Allah ya saka mana alheri Allah ya saka mana mu da alheri ilahi amin muna godiya sosai malam alhaji abu da alamar dangane da ikama da limai yake idan ya kai wurin ashhadu anna Muhammadu rasulullah ka samu ka saka salatin ko kuma in ya ga ƙarshe da ke cewa la ilaha illallah ka samu kuma ka yi wata kallama mai kyawu dangane da ubangijin ka sai tambaya ta biyu dangane da sallah da liman yake su bai ne za ka yi shiru ne gaba ɗaya kai ma za ka yi wani abu sannan kuma idan yana yi a asirce kai ma za ka yi wani abu Allah ya saka alheri ya tashi lafiya na gode to alhamdulillah muna godiya sosan gaske Allah ya saka da alheri na'am na'am na gode to mu mun gode Alhaji Abu to ban sani ba idan ba mu da bako akwai saƙonni haka to yanzu haka muna tare da bako akan layi assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah alwala na'am ganin malam ne daga taraba to malam daga ta. malam jamilu barkanku da kokari yawa da fatan kun wuna lafiya alhamdulillah ya kokari alhamdulillah a gayar da babban bakonmu malam muhammad ali muna godiya sosai muna jinjina na'am Allah ya ƙara basira Allah ya ƙara himma wannan kokari da suke Allah ya saka da alheri ilahi Allah fatan Allah ya biya su da mafi alherin sakamako amin muna godiya to muna godiya ma san gaske Allah ya saka da alheri ah, mun gode na'am to yanzu ina da damar da zan iya karanta wasu daga cikin saƙonni to kuma dai ba wannan dama ɗin ta gudu assalamu alaikum wa rahmatullah yawa mu ne muku barka da shiga cikin wannan shiri Alhamdulillah kuma tare da ibrahim muktar ne daga najeriya to malam ibrahim muktar mu ne muku maraba zuwa malam ibrahim da sake haduwa alhamdulillah malam yana jin malam Ibrahim sannan ku da kokari ina jin gobe so ku muna muna muna godiya ga da kokarin da kake ba dare ba rana saboda ko ba komai yanzu tsakiyar da ne kake ciki kuma kana kokarin kuma ka tafi ka je wani matashin kika gabatar da abubuwa to muna godiya da irin wannan fadakarwa da kake so Allah ya saka da muna godiya sosai malam Ibrahim mm. idan nake cewa malam akwai abu guda daya ita wannan abin da yake faruwa idan mutum ya bi ko a bakin wani ke baki tashi shi to ka bi gaskiya eh, da shi za ka amfani ka duniyanka da lafiyarka mm. da ke lamar da cewa masu kallo da jin karatun nan misali yan umma yan ahalin suna ko ba komai suna jin karatun duba kasar ba wannan abin da ake yi da ke ta ta amfani da duniya da lafiyarka amma idan mutum ya ta gaskiya kuma shi a zai karba saboda wancan ba mazhaban shi ne ba shi ne ya sa zai karba ba to kaga an riga da kudi haka yake a zai tashi kuma Allah zai mishi hukunci akan abin da ya sani da aikata ba na ta wanda ake da faɗakarwa duk mu kuma yana kuma muna kafa kuma muna fahimta haka yake a santu kuma Allah ya ɗauki ku Allah ya kuma saka da mutanen alwilaya gaba ɗaya da wanda muke ganin su da wanda ba mu ganin su Allah ya saka da alkhairi muna godiya sosai da kuma da karshe ina kuma Allah ya kara ma jagoran mu da zazzaki ilahi ilahi shi daga hannu wayannan azalimin ilahi amin kare shi ya bashi kajin sama ya kare makiyansa ya kirmi zafin makiyansa albarkacin sahibul asar ba muna godiya sosai to mun ma mun gode sosan gaske malam Ibrahim Muktar muna godiya Allah saka da alheri da wannan sada zumunci kuma Allah amsa addu'a to alhamdulillah ban sani ba in za a bani dama akwai sakonni na bayan Allah kuma akwai tambaya ban sani ba kuma a fara da tambayar saboda kulawar eh, lokaci shi kusan tambayar na so rubuta to ban zai samu damar rubuta ma fahimci me yace ba daga malam Alhaji Habu eh shi wannan yana magana ne akan cewa kamar akwai cikin kiran sallah akwai ashhadu anna muhammadan rasulullah na'am to a irin wannan wurin mutum zai iya yin salati na'am sosai sannan kuma idan aka karkare la ilaha illallah ta karshe na'am mutum zai iya shi ma kamar ambaton wani abu da kamar sosai la ilaha illallah muhammadu sai ya bi wanda yake cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu ta'ala babu laifi mhm. sosai sosai to sai kuma wata tambaya wadda wadda kamar ta dan shafi hukunce hukunce cewa a cikin sallah idan limami yana bayyana shi zai iya shi ma ya shiru zai mhm. lokacin da yake bayyanawa zai shiru ne na'am in ya zo wajen da yake yin misali asirtawa misali ko ke karanta fatiha ko waɗansu abubuwa to shi kuma sai karanta fatiha din misali shi ma asirce kenan eh a cikin misali yanzu kamar raka'a ta uku ta hudu mm. na'am to alhamdulillah muna godiya sosai ah, kamar da yadda nake cewa dama akwai sakonni to kuma dai kira ya hana mu samu dama karanta to yanzu dai mai tambayar nan ta zuwa Abuja eh shi yi hakuri akwai masu yin bayani kan abin da shafi hukunce hukunce na kasar anan insha hmm. Allah in sun ji tambaya din za su dau za su iya bashi amsa akan insha Allah azim to shikenan ba eh, matsala insha Allah musamman ma da yake tambayar ma bata fito sosai ba eh. na dauka dai ko za ku dan ba su ne a dunkule a matsayin cewa akwai masu yin bayani anan kan abin da shafa a kasar din sai su zama to su sun ba da amsa akan insha Allah to shikenan wannan ba Allah malam Tahir yake cewa assalamu alaikum alwala tv Hausa na'am malam muna fahimta Allah ta'ala saka da mafi bicin alheri daga tahir ahmad sakafa fataskum to ina ganin kamar cikin bayanin ku ne cewa an fahimta yake cewa to na amma <laughs> fahimta to masha Allah san gaske to alhamdulillah eh bayan shi kuma akwai muna tare da mallam musa kuma yake cewa assalamu alaikum mai gabatarwa a miƙa min gaisuwa ga sheikh muhammad aliyu allah ya ƙara basira daga naku musa kareti fataskum to muna godiya sosai eh, malam musa muna godiya malam musa bayan malam musa akwai wannan bawan allah yake cewa assalamu alaikum mai gabatarwa da shek muhammad ali ina muku fatan alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alkhairi ya girmama ladarku sakon ya fito ne daga malam abdulmalik sale gantsa daga jihar ah, jigawa muna godiya sosai muna godiya sosai gaske Allah ta'ala ya saka da alkhairi na'am bayan shi sai wannan bawan yake cewa shirye-shiryenku suna ƙayatarwa matuƙa muna godiya Allah ya saka da alheri sai dai muna fatan zai rubuta zai dinga rubuta suna lambar karshen da ya sha shida talatin da biyu muna godiya eh, sosai bayan shi akwai sako da yake cewa salam dan Allah to shi kuma wannan yana neman wani abu ne daga cikin shirye-shirye da suka gabata na haka insha Allah akwai masu bibiya kuma za su duba za su turo maka abin da ka nema insha Allah amma bayan shi akwai wanda yake cewa salam alwala tv ina gaida su malam da fatan za a tashi lafiya daga sabitu ibrahim bayo bisalam muna godiya sosai yanzu haka muna tare da bako assalamu alaikum wa rahmatullah to malam alhaji wato alhaji bello jos mune muku maraba muna da karatu sosai eh. da ya mutu ba Amin. Na godiya sosai Malam Bello. ya muku bukatun ta'ala alaihi wa sallam. Ahsantu. Mm. Muna godiya sosai. Allah ya Amin. Ikon Allah. samu fara yin da na yake kawai da naka fara gane shi na da jin ta gidi da yi amma alhamdulillah haka ne muna ba ta kuma duk waɗanda suke abin nan mabiya addinin musulunci sai da suka shiga fi kokari su dauke ta haka nan mu gudu tsira ne mu tare mu gudu tsira ai mu gudu tare mu tsira tare haka yake asantun to Allah ya saka da alhamdulillah to muna godiya sosai gaskiya alhaji musamman na Allah Mm. menene Allah yake cewa inna dini inna Allah islam haka to kaga ne gida na ubangiji da ba ɗaya to babu magana girman kai ko duhun kai santu muna godiya sosai mm. Allah ya to mun gode sosan gaske ya alhaji Allah saka da alheri mun gode to alhamdulillah da yake ina cikin karanta sakonni sai kuma ya zama kira ya shigo to akwai ina ga wannan sakon kamar ya zama na ƙarshe yana cewa salam alwala tv Allah saka da alkhairi to muna godiya assalamu alaikum to ga dukkan alamu bakon namu wayar ta katse da fatan zai sake jaraba neman mu to yanzu haka muna tare da wani bako din kuma assalamu alaikum ah, to subhanallah ah, ga dukkan alamu akwai tangarɗa kenan shi ma wannan mun sake rasa shi ah, muna fatan ainihin zai sake du jaraba mu ko zai sake nema duk da dai lokacin ma namu ya riga ya tafi wannan ba da ya turo da sako daga yake cewa daga Suleiman a Cameroon wanda yake cewa Allah saka da alkhairi to muna godiya sun ga cikin malam Suleiman daga Cameroon ga wata malam duka minti biyu ne mana saura to ba damuwa insha Allah al'azim. Eh. idan Allah ta'ala ya kai mu zama na gaba masu bibiya insha Allah za mu tashi ne ka abin da ya shafi wato hayya ala khairul amal din nan za mu fara insha Allah eh, kuma yanzu haka ana gaya muna da bako to eh assalamu alaikum wa alaikum salam malam jamilu kabiru ana haka ne to malam kabiru ana haka na'am dama mun ga ai ba ku kammala bayani ba sai kuma waye ta yanke Allah kuma nan ne to haka eh haka ah, abin da ke cewa matakin farko ƙarfe mm. ah, muna janyo hankulan al'ummar najeriya na'am kafatan kafatan kafatan yan ɗariƙa alis sunna mm. da sauran da sauran yan izala wanda suke da girma hankalinsu don Allah duk lokacin da mutum zai zai yabo karatu a kowane irin mumbari ne don Allah da son anan idan mutum yana karatu ku girma hankalinku ku kwanci me yake magana in ya zo daidai da alkur'ani ku ɗauka in bai zo daidai da ku'ani ba ku ɗauki abin nan kuwa ku ba shi da bango ko kuwa ko ku bar ku bar musun da kayan shi mm. wallahi su mu billahi mana eh, Sheikh Ali ah. abubuwan da ake a Najeriya a Najeriya abun yayi kazanta da yawa subhanallah sai mutum wai so da yana so ya girmama ya girmama wani sahabi sai kuma yana cin bayan dindin yan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wal iyazu billah to wannan kiran da za mu al'umma kenan wallahi lokaci ya yi da an daina biye ma wani malami wai dan a girma wani sahabi in sahabin nan ya fi da annabi ya ce ku bi shi bai bi kan san wasu ba sallallahu alaihi ko aje shi a gefe kowa ne ne muna godiya mm. a santu. to kusan mun rasa ainihin shi malam kabiru ana haka karo na biyu kuma dama abin sai aka daidaito ne ya zo da daidai lokacin da shirin namu ya zo karshe kuma lokacin namu ya zo karshe don haka ina ganin a gurguje ga malamin sani ko za ku fa'i ban kwana da masu kallon muna yi kowa fatan alkhairi mun gode duk waɗanda suka wato kira mu muna godiya sosai Allah ya bar zumunci ba da lada biya bukatu na alkhairi duniya da lahira insha Allah alhamdulillah malam muna godiya sosan sai da wannan wato gudunmawa da kuka bada musamman waɗannan asrar da kuka bayar na kiran sallah da fatan Allah ya amfanar da mu a ah, masu kallon masu girma anan ne muka zo karshen wannan zama kuma a daidai nan ne za mu yi bankwana wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh